Ina dalili. Ina dalili. Ina dalili. Ina dalili. ina dalili ina dalili ina dalili mu assalamu alaikum ah, barkanku da sake saduwa da mu a daidai wannan lokaci a cikin shirinmu na ina dalili kamar da ku sani shirin ina da shine da ke to mu da suka shafi rayuwa siyasa tattalin arziki zamantakewa da zumar nishadantarwa ilmantarwa da kuma faɗakar da jama'a da kuma duba da abubuwan da suka shafi tsaro da sauransu a cikin shirin namu ne da ni sami sani zan gabatar a zamu mu dan waiwayi yadda ake wayar da kan al'umma ne dangane da wannan annoba ta cutar coronavirus wadda kawo yanzu aka samu akalla alkalima 238 a najeriya inda mutane biyar suka rasa rayukansu inda kuma a hali yanzu aka samu mutum 35 da suka warke daga wannan cuta kamar da dai kuka sani birnin lagos ko kuma jihar lagos ita ce ta fi yawan waɗanda ke ɗauke da wannan cuta inda kawo yanzu akwai mutane 120 da suke ɗauke da ita wannan cuta ta coronavirus a yanda birnin abuja shine birni na biyu da ke da mutane 48 shin kowane irin matakai ne hukumomin birnin abuja suke ɗauka domin wayar da kan jama'a dangane da wannan annobar ta cutar coronavirus waɗanne irin matakai ne ake ɗauka domin ganin waɗanda ke ɗauke da ita wannan cuta ɗin wato sun samu kulawa ta musamman shin mazauna birnin abuja an wayar da kansu dangane da wato barazan wannan cuta ta coronavirus idan wannan cuta ta ta'azzara shin wani irin matakai kamata a ɗauka su ma kuma hukumomin lafiya waɗanne irin shawarori suke bayarwa domin su wayar da kan jama'a dangane da wannan cuta domin akwai a labarai iri-iri dangane da wannan cuta wadda kuma in dai ba masana lafiya ba ne ba waɗanda za su iya bayani akan wannan cuta daga cikin shirin za mu kira a farfesa abdulsalam sidi wadda masani ne akan harkokin lafiya wadda kuma shi ma ya taɓa riƙe wannan hukuma ta dakile yaɗuwar cututtuka ta ƙasa wato ncdc a tare da ni a cikin wannan zaure ne da shirye-shirye na tare da wato ƙwararrun 'yan jaridu na tare da bangaren haguna na tare da hajiya madina dauda wadda ƙwararriyar 'yar jarida ce a ba ma wai arewacin najeriya ba hatta ƙasa da ƙasa domin ma'aikaciya ce a sashin hausa na murar amurka kuma tana daga cikin 'yan kwamitin da a hukumar birnin abuja ta kafa domin wayar da kan jama'a dangane da wannan annoba ta covid-19 ko kuma coronavirus hajiya barkan ki da shigowa to sai kuma a ta hannun dama na akwai ita ma kwararriyar yar jarida a hajiya maimuna abubakar wadda shugaban gidan tv na na tozali da ke nan birnin abuja hajiya barkan ki da shigowa to a da farko dai hajiya madina da bar mu soma akan ire-iren irin matakan da su hukumomi suke ɗauka domin idan ana maganar ita wannan cuta ta covid-19 ko kuma coronavirus wato al'amari ne da ya girgiza al'ummar duniya na san tun kafin shigon ita wannan annoba kusan 'yan najeriya suna ta taraddadi ana ta zaman ɗarɗar da tunanin yadda za ta shigo a inda kusan yadda ma ta shigo najeriya ba kamar yadda ake tsammanin ta ba mm. tunda kusan yanzu dai mutum 228 ne a wannan cuta ta harba inda mutane 35 suka warke mutum biyar kuma allah musu cikawa so in aka kwatanta da yadda sauran kasashe suke fuskantar wannan annoba ta covid-19 ko coronavirus mu a najeriya dole mu ƙarin hamdala cewa allah ya sassauta mana abin mm. bai ta'azzara ba shin eh, da farko ya zaki bayyana irin wato matakan da su hukumomi suke ɗauka musamman da nan birnin abuja domin ganin an wayar da kan jama'a akan wato barazanar wannan cuta ta covid-19 to babban mataki dai shine wannan da ministan birnin tarayya ah, muhammad bello ya ɗauka na kafa wannan kwamiti da za ta taimaka wajen wayar da kan al'umma waɗanda ke zaune a ƙananan hukumomi shida ɗin na birnin tarayya abuja ba karamin tunani ye ba na kafa irin wannan kwamiti duk da cewa ana da gidajen rediyoyi da talabijin talabijin da kuma gidajen eh, jaridu bila adadin amma duk da haka ya kafa wannan kwamiti aikin da ya bada shine mu taimaka wajen wayar da kawunan al'umma ba wai kawai ta kafafen yada labarai ba a'a za a yi amfani da hakimai sarakuna waɗanda ke zaune a birnin tarayya za a yi amfani da 'yan shela a garuruwa za a yi amfani da duk wata mataki da kake ganin wani mataki da kake ganin zai iya taimakawa mm. domin mutane su ji su san fa irin labaran da suke samu na yanar gizo da suke zama labaran kanzan kurege mm. na cewa a wannan cuta bai kama bakin mutum a wannan cuta ma rana kashe ta ike yi a wannan cuta ma idan kaza ya faru to aikin muke nan mu yawo mu bayyana abin da ake yi a yanar gizo din da kuma abin da ake yi a kafafen yada labarai mu wayar da kawunan al'umma cewa har ya zuwa yau ɗinnan da muke magana da kai samina a wannan shiri mm. wannan cuta ba ta da magani ba a samu maganinta ba mm. to saboda haka duk bayanan da ake yi na cewa akwai hanyoyin kashe ta ma mm. babu gaskiya ciki mm. in dai ba likita ne wayar da kan mutum ya ce mai eh ga abubuwan da za ka yi domin ka kawar da cutar nan ba kamar yanzu yadda ake bayani cewa yanzu ya kamata kowa ya sani fa cewa cutar nan gaskiya ne yana nan a doron duniya kuma yana illa fiye da yadda ake tsammani to matakan da za ka ɗauka cikin sauƙi wanda shi ne mu da muke yi yanzu kamar wannan shiri da muke yanzu yana cikin shirye-shiryen da muke yi a e, e, gidajen talabijin gidajen rediyoyi da kuma duk wata kafa da ka sani da za a iya yin mu'amala a bayanai da mutane su fahimci gaskiya cewa wannan cuta tana nan kuma yanzu haka tana illa ma fiye da yadda ake tsammani ta ma bar kasar china inda ta fara illa ta koma kasashe duka na duniya yanzu mm. in ya fi sauki ka kirga ma kasashen da ba cutar da ka kirga inda cutar take a yanzu haka saboda haka kira din dai za mu yi wa al'umma ai taka tsantsan abu umarni in ka fita gidanka so goma kafin ka shiga ka wanke hannu so goma duk abin da za ka yi ka kiyaye ka tattaɓa ka ko idanu ko hanci ko baki haka kawai kuma ka rika sa safa hmm, safar fuska da na fuska to a birnin da gare ke a maimuna abubakar na san kamar da ita mahajja ta bayani shi matakai da ake nufi na killace kai yana da tasiri kwarai da gaske musamman in muka duba birnin wuhan na kasar china inda nan ne asalin wannan cuta ta ta soma bazuwa a inda aka ɗauki mataki na killace kai kuma waɗannan matakan sun yi fa'ida kwarai da gaske tunda sun yi nasarar ganin ƙarshen ita wannan cuta ta covid-19 a wannan yanki inda yanzu ma kusan harkoki ma sun soma dawa yadda suke da a wannan birni na wuhan a yayin da kuma ita kasar a italy inda rahotanni suka tabbatar da cewa kusan matakan da gwamnati ta bayar cewa a killace kai an bijire waɗannan matakai da hakan ya sa abubuwan nan ya ta'azzara shin eh, muna iya cewa akwai isassun wayar da kai misali a mazauna birnin abuja ko wajen su zauna a gidajensu domin a lokuta da daman gaske za ga mutane suna ɗan zirga-zirga jifa-jifa shin wani yana nufin mutane suna wato nuna taurin kai ga ire-iren irin waɗannan kira-kira ne ko kuma dai har yanzu dai ya kamata a ce hukumomi su ƙara wato wayar da kan mazauna birnin abuja domin wato illar da ke tattare da irin wannan zirga-zirga din. Um, assalamu alaikum ah, kasan kamar da hajjia madina ta faɗa wato uh, shi wayar da kai abu ne hmm. wanda ba shi da ana nan ana yi kwamiti an yi kuma don ta wayar da mutane uh, don abu da kai kan kuma maganan gaskiya shi ne babbar maganin shi shi ne zama a gida hmm. idan ka fita kasar wuhan da ka da labari abin da ya sa suka kokari suka fi karfin wannan cuta shine da suka ce wa kowa suka kukkulle manya-manyan garnukan su suka ce kuma kowa a kasar wuhan din ya zauna a gida ni dai ana tunanin babbar maganin wannan cuta na coronavirus shi hmm. zama a gida hmm. gwamnati kuma ta ta ta sanar da mutane kuma tana kan sanar da mutane kan mutane su yi haƙuri su zauna a gida amma ka san shi dama a ƙasa da mutane suke da yawa waɗansu dole a samu masu taurin kai mm. wanda ba su son su zauna kuma ita gwamnati ban tsammanin tana son ta ɗauki tsatsauran mataki kamar irin na a ce a za shi shi citizen akan rashin zama a kan ƙasa ba mm. eh, amma dai tana iyakacin ƙoƙarinta ta ga kowa ya zauna a gida kuma maganar gaskiya shine idan ba mu zauna a gida ba to kada mu yi tunanin wai mu ba baƙaƙe ne ko mu 'yan najeriya ne ko kuma duk mun ga numbers mu har yanzu bai yawa ba ko mun fi ƙarfin samun haka a'a ai shi matakin da zama a gidan ne ya sa ka ga abun bai hmm. yawa ya fi yanda aka samu ba yanzu kuke hmm. da 200 inda a ce tun lokacin da abun ya fara yanzu ana maganar kusan sati hudu kenan da a ce gwamnati ba ta ɗauki matakin ta zauna a gida ba a ce waɗannan mutane a ɗari biyu ko nawa da aka samu ɗari biyu da talatin na takwas yawa a ce suna nan suna yawo kana tunanin mutane nawa ne za su kamu da cutar to hajja maimun abubakar a wani abu da mutane ke korafi a kai shine cewa idan an zauna a gida wani tallafi misali yanzu kamar kasar china da kasar amurka da wasu kasashe kusan an ba wa 'yan ƙasa wasu kuɗaɗe su ɗan ne su ɗan duk da yake ƙasar akwai tattalin arzikin ƙasar yana da ƙarfi ƙwarai da gaske wato babu yanayin talauci misali yanzu najeriya ana magana akwai mutane sama da miliyan ɗaya wadda talakawa na fitu wasu ba su da abinci da suka adana a gida domin wadda zai ɗauke su tsawon wannan lokacin da za a killace su ɗin shin eh, baki ganin ya kamata a ce gwamnati ta taimaka wa jama'a da wasu abubuwa domin ganin wannan shiri din ya yi nasara tun da dai ana so ne a zamana cewa matakan killacewa din ya samu ya yi nasara to amma in aka killace mutane a inda babu abinci kina ganin an yi mutane ba su bijire su fito ba ko kuma a ringa kare irin waɗannan dokoki misali <laughs> to alfishirinka a gwamnatin dai jihar abuja tana da shirin tallafawa mutane ina tunani ina kyautata hmm. tunanin ma an fara tallafi daga shekarun jiya daga gwamnatin jihar abuja daga gwamnatin najeriya kuma dama an riga an fara tallafi don na tuna minister of humanitarian affairs ta je ta wani anguwa ne a abuja nan ta bada kudade. a karamar hukumar kwali kwali hmm. yawwa ta bada kudade misalin dubu dubu ishirin ni da abin da yasa da nake kira da yan najeriya shine kada su duba manya-manyan kasashe su ga inda ake ba su kudade da yawa kamar america da ake ba da wani 1000 dollars wani 500 dollars duk tunanin gwamnatin najeriya za ta iya haka a'a gwamnatin najeriya ba za ta iya ba da irin wannan kudaden ba amma tana da niyan tallafawa kuma fct government yanzu haka ta fara tallafi daga shakaran jiya na ga ana ɗaura kayan abinci a motoci yadda za a kai gidajen mutane a ajiye musu shi a kofar gida wanda at least sai dan rike su na dan wani lokaci mm. ka gane a yayin da suke zama a gida zaman dole a gidan nan wannan abincin zai iya amma kuma mutane kuma nake so kuma still su yi la'akari ba kowa bane zai samu tallafin nan wanda ya dace ne ya samu tallafin nan zai samu tallafi kada kowa ya ga kamar duk an ce ya zauna a gida bai fita yayi sana'a ba kuma dama shi na da rufin asiri yayi mm. tunanin gwamnati za ta bashi tallafi a'a mm. akwai mutane waɗanda su suka dace a basu wannan tallafin kuma gwamnatin jihar Abuja tana nan tana shiri kuma za ta bawa duk mutanen da suka dace irin wannan tallafi don a taimaka musu don su zauna a gida don su zauna a gida kuma don su kare kansu bika zama a gidan mutum a wannan lokaci zama a gida shine maganin coronavirus ba ta da wani magani da ya wuce mutum ya zauna a gida ya zauna a gida to bar na dagare ki hajjiya madina da a na san birnin abuja yana da ƙananan hukumomi guda a shida wadda mm. kuma kusan birnin in muka ce karamin hukumar birni da ke wato amak kusan ta kunshi mutane ne da ke zaune kusan za a iya cewa waɗanda suka san zamani ko kuma in ce a masu ilimi da sauransu amma mm. akwai ƙananan hukumomi Uh, da ke sauran ƙananan hukumomi guda biyar kusan ƙauyuka ne da karkara da sauransu shin ta yaya ire-iren irin wannan a matakai na waya da kai zai isa ga irin waɗannan ƙananan hukumomi su ma domin a san cewa su san cewa wannan cuta ta iso kuma da illolinta da kuma barazanarta domin ganin dakile wato yaduwar ita wannan cuta ta covid-19 to ɗaya cikin matakan da wannan kwamiti ke ɗauka shine kamar wannan shiri da muke yi kuma mu yi shi a rediyo za mu yi shi a jaridu akwai um, sakonnin wayar da kai da ake yi a yarurrukan duk da ake ji mm. a cikin birnin tarayya um, kasan dai kowa na cewa birnin tarayya karamin najeriya ce mm. saboda ai ta kunshi kusan a ce uh, uh, uh, yaruka wajen 250 ko 300 ma da ake da su a ƙasa baki daya mm. a cikin birnin tarayya abuja kuma mun yi wa'annan tallace-tallacen ko kuma sakonnin wayar da kai din a manyan yaruka akwai ma da yaren bagi akwai yaren nufanci akwai yaren ibira akwai hausa akwai turanci akwai fillanci akwai yaren yarbawa akwai ibo to duka dai mun yi wa'annan saƙonni ta murya wadda za a ji a rediyo mun yi na talabijin mun yi kuma wanda za a sa a yanar gizo mm. tunda ka san ba yadda za a yi a ce ana shiri ba a tuna yanar gizo ba eh. domin eh, sanin ka ne eh, cewa yawwa a yanzu haka sakonni ke isa mm, cikin sauri mm. da yanzu kafin mu ce uffan ma kila ma labari ya riga ya kai doron duniya yanzu cewa ga munan a tashar liberty muna wayar da kawunan al'umma saboda haka mun yi wa'annan matakai sannan idan baka manta ba ɗazuma na yi bayanin cewa za mu haɗa gwiwa da hannu da ƙarfi da ƙarfe da sarakuna mm. da hakimai da kuma shugabannin unguwanni da za su ba da dama a zagaya lungu-lungu kwararo-kwararo ana amfani da masu shela kasan a zamanin da ana da masu shela unguwanni eh, da sarki ke cewa ku je na gargajiya ku je mm. ku ba da sako cewa sarki na kaza eh, ko kuma ana son mutane a ita eh. kuwa, mm. to za mu yi amfani da wannan matakin na faɗakar da mutane mu bi layukansu ba a ce a fita a yi cuɗanya ba ba mm. lalle ba ne mai yiwa shi mai shelan yana da ɗan tazara da ni ɗin ma da nake bin shi a matsayin memba na kwamiti shi dai saƙon da muka ce bayar mu tabbatar ya bayar shine cewa mutane ku zauna fa a gida ku daina yawo kada ku yi taurin kai ku yi ƙoƙari kuna tsabtace muhallinku kuna tsabtace jikinku da 'ya'yanku da matanku duk inda kuke wani mu'amala a cikin gidanku ya zama cikin tsabta ake yin shi to za mu yi wannan ƙoƙari kuma an ma fara tunda ai ka samu labari cewa gwamnatin tarayya a cikin birnin tarayyar nan ta fara ba da tallafi kuma wannan tallafi da eh, ita ministar ayyukan jin kai eh. sadiya umar faruk ta fara ne a karamar hukumar kwali hmm. kuma sai da ta ba gidaje dubu biyar da ko ɗari uku ne ko fiye da haka hmm. kowa dubu ashirin ashirin wannan kenan to banda kuma batun hatsi da gwamnatin tarayya ta riga ta bada izinin a fitar da tan dubu ɗari a rarraba ga kuma sabuwa nan da shugaba ya bayyana cewa shugaban ƙasa ya ce to duk waɗannan su shinkafan da aka kama suna ƙoƙarin shigowa cikin ƙasa najeriya bayan an rufe bodoji ma a sake killace su su ma a yi wanda da su a rarraba mu masu bukata to kaga an yi ƙoƙari nan birnin tarayya minista muhammad musa bello ya yi nashi kokari yanzu haka ka kuma ji eh, eh, hajiya maimuna ta faɗa cewa an riga an fara an fara haɗa kayan abincin daga cikin waɗannan da aka ce a bayar ɗin ana ƙuƙulla su yadda za a tafi aje a rarraba kuma lallai kamar yadda ta faɗi zan ƙara jaddadawa cewa ba fa kowa ne cikin 'yan najeriya miliyan 200 ɗin nan ne dole ne su samu wannan tallafi ba akwai waɗanda suke mabukata na sosai a waɗannan ƙananan hukumomi da kai tambaya a kansu hmm. tuntuni dama gwamnatin tarayya ta riga ta yi wani shiri na tallafi wa masu ƙaramin ƙarfi wayanda ake ce ma vulnerable group hmm. a cikin ƙasa da aka sa yau marasa galihu da aka hmm. riga aka sa su a rajista wa'annan sunaye na rajistar nan to da su ne za a yi amfani yanzu a babba da waɗannan tallafin to kaga kenan irin mu ma'aikata zai wuya sunan mai shiga wannan rajista <laughs> mm. <laughs> za a babu tallafi mm. to bari na dagare ki ja maimuna abubakar shin a me ke sa a lokuta da daman gaske idan ire-iren irin waɗannan abubuwa sun faru a cikin ƙasa sai zama na cewa kusan an bar ire-iren irin wannan alhakin da kai ga misali a gwamnatoci wadda su ma kuma 'yan ƙasa ya kamata ce su tashi haikan su taimaka wa gwamnatocin ganin an isa da waɗannan saƙonni misali kamar a ce ƙungiyoyi masu zaman kansu kamar mu ce su kansu 'yan siyasa da kuma waɗanda ke jam'iyya mai mulki da kuma waɗanda suke jam'iyyun adawa da kuma ƙungiyoyin matasa ba wai a bar gwamnati kaɗai ta ci gaba da waɗannan ayyuka ba domin aiki ne na ci gaban ƙasa kuma aiki ne na dakile wata annoba da za ta iya shigo cikin ƙasa a haifar da asarar rayuka shin wani kira zaki ga sauran masu ruwa da tsaki da ƙungiyoyin matasa da sauransu domin ganin su ma sun shiga aikin wayar da kan jama'a ɗin domin sakon ya isa inda ake so ya isa yawwa wannan maganar naka gaskiya ne amma na ba wai akwai kungiyoyi da na mm. sani da mm. yake na kan dan na bin social media mm. kuma ka san whatsapp ya kan ba mutane information a jawo ka nan gurbin a jawo ka nan gurbin akwai kungiyoyi ba su daidai da yawa akwai kungiyoyi da suke wayarwa mutane kai wayanda su kungiyoyi ne masu zaman kansu wayanda za ka ga matasa ne ke da su ko kuma matasa ne suka fara su amma babu enough Mm, eh. eh ba isa ba saboda ni ina tunanin ah, wannan abun ba wai gwamnati bane kaɗai ta shafa ta mm. shafa dukkan al'umma ne so kowa ya fito wanda ya san yana da hanya da zai iya taimakawa gwamnati ko da through social media ne ko da mm. through text messages ne ko through whatsapp ne a a through shela ne a unguwanku through wayar mutane kai ne a unguwanku ni ina ganin ya kamata a ce kowa ya ɗauke shi as kaman responsibility ne eh, wato nauyi da ke yawa nauyi ne da ke kan shi ya taimaka kaman dai inda aka ce wai aka ce wai um, eh, in za fara taimako ka fara daga kan makwabcinka hmm. to ya kamata a ce 'yan najeriya su duba wannan abun kaman haka ne wayanda kuka san kansu bai waye ba sai ku taimaka da wayar musu kai ko da yake an ce kowa ya zauna a gida sai ku dubi available means na communication kamar mm. yadda za ku iya isar da sakon ku mm. zuwa ga waɗannan mutanen da kuke tunani ba su waye kansu bai waye ba akai wayar musu kai kuma kamar food intervention din mm. kar ya zama a ce wai gwamnati kai za ta taimakon abinci tallafin abinci a'a akwai masu kuɗi ko ba haka ba akwai NGOs din da za su iya ba da contribution wannan kudin su kuma NGO din su je su taimaka wa mutane kamar yanzu yan IDP a garin nan hmm. ka gane sun shiga wani hali dama mutane ke taimaka musu hmm. ko ba haka ba so eh. sai ku yi tunanin su to a wani hali suke ciki wa'annan mutane hmm. ko ba haka ba sai ku san yadda za ku yi ku haɗa kanku a waje ɗaya ko kuma ku haɗa kuɗi a waje ɗaya a samu wani NGO da is reliable saboda yanzu ba wai abu ne da je ba da yawwa agaji reliable sai a je a taimaka wa yan wannan yan wayannan yan IDP din a'a yan wayannan anguwan a'a yan wayannan wayannan talakawan a'a wayannan um, anguwan makafi ne ko hmm. kurmaye ne or hmm. whatever ka gane to eh wannan sai tuna min da wato wasu ayyuka na kungiyoyin ba da agaji misali yanzu idan muka dubi yankin arewa maso gabashin Najeriya inda ake yaki da 'yan ta'addan Boko Haram zaki duk kusan kungiyar da ke zuwa suna ba da agaji kungiyoyi ne na kasa da ƙasa suke zuwa su ringa ba da agaji na kayan abinci da wasu kayayyakin lafiya da sauransu shin me ke sa a najeriya ba mu da kungiyoyin ba da tallafi namu na kanmu wadda muke daukan kuɗi daga aljihunmu mu bayar ba tare da dogaro da wani taimako ba don kusan wasu kungiyoyin masu ba da agajin ko kuma ngo din kungiyoyin masu zaman kansu suna dogaro ne da tallafi daga wasu kasashe shin mu ba mu iya kafa kungiyar tamu ta kanmu mu kuma ringa ba da tallafi wajen gudanar da ayyukan da domin ganin wato an taimaka wa jama'a musamman a irin wannan yanayi din ba wai a bar gwamnati kaɗai ba in abubuwa suka tabarbare a ce a ai gwamnati gwamnati kaɗai ne mu kanmu ma akwai damar da za mu iya barwa wajen ganin an ci gabanta da ƙasa shi me zaki ce akan wannan eh to yadda kai magana gaskiya ne akwai kungiyoyi a Najeriya amma mafi yau kungiyoyin su ma suna depending ne akan manya-manyan kungiyoyi na ƙasa da ƙasa su taimaka musu sannan su ba su kuɗi sannan su je su kai hmm. amma kuma still akwai waɗanda ni na sani kungiyoyi ne na Najeriya ne kuma ba su da wani taimako kuma still suna taimakawa mutane hmm. akwai su hmm. ba su daidai yawa yawan ne bai yawa ba shi yasa watakila ba a ganin su ko ba haka ba amma akwai su ni kiran da zai yi mutane kamar inda na faɗa ɗazu shine a ita Najeriya mm. ko ba haka ba especially arewacin Najeriya ya kamata mu yi organizing kanmu mm. kuma irin wannan lokacin ne ma zai saka mutum ya duba baya ya yi tunani a'a mun shirya ka gane yanzu ba wai na ce kar a gina masallaci ba mm. in kullum na yi magana sai mutane su ga wannan a maimakon a ringa gina masallaci sai kaga mutum na da kuɗi ya gina masallaci ana zuwa ana sallah kawai ko ba haka ba a irin wannan masallacin me yasa ba za ta kuɗi a gina kamar santa ba. Mm, wato cibiya eh. Yawwa mm, cibiya mm. wanda duk mai kuɗi a garin zai zo ya ringa sa contribution ɗinsa. In ya sa contribution ɗinsa duk lokacin da wani damuwa ya tashi a wannan ah, cikin jama'a eh. ko gari ne ko ina ne sai a ɗauki wannan kuɗin ka gane sai a yi tallafi mai kyau da shi ka gane in har babu organization in dai ƙananan ƙananan tallafi ne hiya an daya ba za a taɓa ganin shi ya fito Eh, ya yi muhimmanci ba mm. ka gane eh. arewa ya kamata yanzu lokaci ne da ya kamata mu ringa tunani out of the box mm. ka gane wato a ringa zurfafa tunani zurfafa tunani mm. yawwa a yi gina community centers community centers ina a very important karkara din na eh. yawa duk wanda ke aiki ma'aikaci ne a a businessman ne a a mai kuɗi ne dan madaidaici ne ko ba haka ba ya zama dai wajen zaka iya zuwa ka kawo sadaka ka aje ko ba haka ba su kuma wannan cibiyoyin because it's organized and transparent mm. accountability mm. sai a ringa daukan waɗannan kuɗin ana taimakawa mutane ana training din yaran mm, waɗanda ba su eh. yawa waɗanda ba su yi karatu ba a koya musu sana'a ko ba haka ba wanda suke makaranta iyayensu ba za su iya biya musu school fees ba a biya musu school fees Uh, mata da suke cikin gida a koya musu sana'a wanda su riga sun yi aure wata ba su samu karatun boko ba a ringa bada kamar dan loan ka mm, gane mm. a koya mutane yadda za ka yi gona mm. kaga sana'o'i dai da sauransu ayyuka sana'o'i da taimako da wannan da za a iya yi wa community kamar yanzu wannan lokacin coronavirus ai yadda hadinti majina ta faɗa gwamnati ba za ta iya ba hmm. ko ba haka ba so dole private sector mu ma da private sector da ma mutane ko be it private or not mu ma mu taimaka wa gwamnati ko ba haka ba duk wanda suke da hannu da shunu yanzu shuni yanzu lokaci ne da ya kamata su fito su ma su taimaka to barna da gare ki a hajjiya madina antum a kwarriyar yar jarida na san a kawo yanzu kusan a fadin kasar nan akwai masu hannu da shine da suka ringa dan taimakawa da kuɗaɗe misali irin su aliko dangote irin su mm. abdulsamad isiyaka irin su otodola da sauransu waɗanda su ma sun ba da tallafi ne domin a amfani da waɗannan kuɗaɗen domin yaƙi da ita wannan cuta ta covid-19 shin kawo yanzu a birnin abuja kamar waɗanda masu hannu da shuni ne da ke zaune abuja waɗanda kuka samu isa gare su domin ku nuna musu muhimmancin su ma wato su bada irin waɗannan tallafi domin ganin cewa an yi amfani da su a birnin abuja an taimakawa irin ƙoƙarin da gwamnati take yi wajen ganin daƙile wannan cuta din ya zama ba wai zamana cewa an bar hukumar birnin abuja kadai tana waɗannan ayyuka ɗin ba shin me zaki ce akan wannan gaskiya saminu wannan tambaya ta ka min daɗi kaga dukan waɗannan yawace yawace da muke muke faɗakarwa muna haɗawa ne da ɗaukan ƙoƙon bara na birnin tarayya muna yawo da shi muna roƙo mm. na waɗannan masu hannu da shi ne da kake faɗi akwai su a cikin birnin tarayyar nan kuma suna cin moriyar zamansu na wannan birnin tarayya magana ta gaskiya amma dai muna nan muna roƙonsu su wa Allah da ma'aiki su taimaka su fito da wani abu su kawo domin agaza wa al'umma da ke zaune a wannan birnin tarayya yanzu haka kamar yadda ka ji um, maimuna ta faɗi um, ministan birnin tarayya ya fara ƙoƙari nashi na kanshi duk da cewa gwamnatin tarayya ma cibiyarta a cikin birnin tarayya take. Mm. idan gwamnatin tarayya ta ɗau mataki dole ne su haɗa hannu da, ma'aikatar birnin tarayya su ma mm. domin a nan cikin birnin tarayya ne mm. gwamnati eh, eh, eh, take mm. saboda haka muna dai roƙo cewa a samu inda za a ware na musamman asusu da za a ce wannan na birnin tarayya ne kuma wannan asusun na tallafawa waɗanda wannan mugun cuta ya shafa ne a ƙasa irin wannan sanin ka ne saminu cewa dambu in yi yawa bai jin mai irin bayanan da maimuna ta yi na cewa maimakon a riƙa gina masallatai ya sa hanna tuna wani ɗan jarida daga ƙasashen waje da ya shigo najeriya a karan shi na farko ya sauka a Legas. abokanan shi suka gayyato shi ya zo ya sati biyu farkon rahotonsa da yi daga Legas shine ya zo wata ƙasa da bai taɓa ganin inda ake yayata addini da ruruta ta kamar yadda ake a najeriya ba Yace layin da yake inda gidan abokaninsa yake a cikin Legas. a wannan layin yace ce ya kirga masallatai goma sha biyu a layin eh. ya kirga majami'u goma mm. a layi guda eh. ya ce da ka wuce gida ɗaya gida na biyu mm. ko masallaci ko majami'a shi za ka samu mm. ya ce to amma kuma a wannan layin mm. ya ga wasu tsofaffi da suke neman taimako mm. ya ga mabarata a kan wannan dogon layin mm. da ya zauna ya yi kidayen nan kila abokanan shi za su gan shi ya fita da safe kamar yana yawon dan atisaye ne haka ashe ga abin da yake yi yana kirga majami'u ne da masallatai ya zauna ya haɗa wannan rahoton to in haka ne da gaske me kenan ya nuna ma duniya a ƙasa za ka ji kowa na magana a baki Allah a baki Allah a baki Allah amma kuma ba ma yin ba ma bin umarnin Allah mm, kamar yadda muke waƙensa a bakinmu mm. saboda Allah Allah bai ce ka ci ba a gidanka makocinka yana nema mm. eh an ce maƙotanka nan fa gida arba'in ne kudu da arewa gabas da yamma to me zai hana kamar yadda ta faɗi idan muka gina cibiyoyin nan a cikin waɗannan cibiyoyin da ake ba da shawarar a gina saminu ya na cewa akwai bangarori daban-daban daban-daban daban ana iya buɗe asusun wa'annan bangarorin fa wannan bangare bangare ne na horar da matasa daga shekaru goma zuwa ashirin su yi dogaro da kai baya ga ilimin da suke yi a makarantu su zo nan su koyi sana'a su koyi kanikanci su koyi saƙa su koyi girki su koyi mai duka kai har maza ma su koya ai ina da abokanan aiki fa mazaje fa da sun fi ni fa iya yin kek dan sun koya <laughs> sun koya mahaifina ya koya min amma kuma maza ne fa waɗannan masu koyo suna amfani da shi wajen sana'ar samun kuɗin shiga bancin aikin jarida to kaga ana da dogaro da kai ko yau babu jaridar ai kasuwan abincin saidawa da yin kek ɗan aure da na birthday <laughs> eh, saboda mutane su samu to sannan ɓangare guda kuma a na 'yan shekaru ashirin ɗin zuwa talatin ai muna da su a gidaje ga sunan muna da 'ya'yan 'ya'yanmu barjik suna zaune sun gama jami'o'i babu aikin yi in ana da su a wannan cibiya kuma a ɗauki ƙwararru da za su koya musu wa'annan sana'o'i kaga ga sana'o'i nan na gyaran eh, eh, eh, salula wayar salula ga sana'o'i nan na kafa cibiyar yanar gizo da yara za su rika amfani da shi ka gani saboda haka daidai abin da ya kamata dai a yi a ƙasa kenan wa'annan kuɗaɗe da masu tausayi mm, da suka fara ba da tallafin shi gaskiya a tabbatar cewa bayan an rarraba mu marasa galihu din mabukata a kokari kuma a gina wa'annan cibiyoyi da sauran balance to a masu kallo da sauraron mu shirin ina dalilin ke zuwa muku daga nan kafar yanci ta gidan rediyo da talabijin na liberty da ke nan jabi a babban birnin tarayyar najeriya na abuja kuma muna tattauna ne da kwararrun jaridu a hajiya murina dauda da kuma hajiya maimuna abubakar kan irin matakan da hukumar birnin abuja ke dauka domin dakile bazuwar annobar ta coronavirus ta hanyar wayar da kan mazauna birnin daga bisani muna daga hutar lokaci za mu tuntuɓi farfesa abdulsalam na cd wadda kwararren likita ne kuma shi ma na cikin wannan kwamiti da hukumar birnin abuja suka kafa domin wato wayar da kan jama'a kan ita wannan annoba ta covid-19 za mu je hutar lokaci mun dawo za mu ci gaba ku dakace ina dalili ina dalili sake saduwa da ku a cikin shirin na musan lafiyarmu. Ni ce taku Dr. Na'ima Idris a yau za magana akan coronavirus. Kamar yadda muka sani, World Health Organization wato kungiyar kula da lafiyar dan adam na duniya sun ce gaba ɗaya duk duniya a ɗauki mataki na gaggawa akan coronavirus saboda yadda ta safi ƙasashe da yawa. na duniya. Mecece coronavirus? Wannan sabuwar virus ce wacce ake samu wajen dabbobi da tsuntsaye. Tana taɓa hanyar da ɗan adam yake yin numfashi. Tana sa zazzaɓi da tari da mura har da ƙyar yake numfashi. A halin da ake ciki yanzu babu magani ko rigakafi sai dai idan duk matsalar da mutum ya zo da shi a dinga bashi magani kaɗan-kaɗan har ya warke. Hanyoyi da za mu kare kanmu da kuma rage yaduwar wannan cutar shine a dinga wanke hannaye yadda ya kamata da sabulu da ruwa sannan idan mutum yana atishawa ko tari mu kasance a dinga rufe baki sannan kuma mu dinga girka nama sosai da abinci kafin mu ci sannan mu kasance kar mu ci ɗanyen nama ko madara sannan kuma mu dinga amfani da face mask yadda ya kamata kuma kada mu kusanci mai yin zazzabi da mura ko tari zai yi yana dauke da wannan cutar amma bata bayyana kanta ba tukuna. sannan kan mu je kusa da dabbobi ba tare da mun kare kanmu ba idan dabba ta mutu saboda wata ƙwayar cutar kada mu ci sannan kuma idan mutum yana zazzabi tari har da ƙyar yake numfashi kai ya kuskura ya shiga inda jama'a suke kamar kasuwa mota ko wani wajen duka duka a nan muka zo ƙarshen wannan shirin ni ce taku kamar kullum dr na'ima idris mu haɗa darasi na gaba na gode Ina dalili? Ina dalili? ina dalili ina dalili Kuma masu kallo da sauraron mu a barkanku da sake saduwa da mu a daidai wannan lokaci bayan da muka da daga hutun rabin lokaci a cikin shirin na ina dalili inda muke tattauna da ƙwararrun 'yan jaridu a Hajiya Maimuna Abubakar da kuma Hajiya Madina Dauda na Dabo. Hal yanzu a za mu tuntuɓi Farfesa Abdulsalam sidi wadda shi ma yana cikin 'yan kwamitin wayar da kan jama'a na birnin tarayyar Najeriya na Abuja kan wannan annoba ta COVID-19. wadda shi ma kuma ya taɓa rike ita wani hukuma ta daƙile yaɗuwar cututtuka ta ƙasa wato ncdc farfesa a barkanka da shigowa a wannan shiri namu na ina dalili eh, a to a farfesa kawo yanzu eh, ya za ka bayyana irin matakan da hukumomin birnin abuja suke ɗauka na ta fuskacin kiwon lafiya domin daƙile wannan annoba ta covid-19 hello kana ji na farfesa eh, eh, yauwa na ce eh, kawo yanzu waɗanne irin matakai ne hukumomin birnin abuja suka ɗauka ta fuskacin kiwon lafiya domin daƙile mazauna birnin daga wato yaduwa da ita wannan cuta ta covid-19 ah, zamanin da muke ministan ah, ah, abuja wato hello eh ina jin ka ina jin ka farfesa yawa mm. ya mataki ya kafa kwamiti wanda eh, za mu zo mu ba shi shawara yadda za a eh, yaki wannan cutar kuma kwamiti ta muna ta aiki eh, yanzu haka insha Allah za mu samu nasarar ƙara gadojin da makarban masu rashin lafiyar nan daga kamar wajen 200 kawai zuwa wajen fiye da dubu daya hmm. nan da kwana uku kwana hudu. na biyu kuma eh, duk abubuwan ya kamata a samu da yaki da wannan cutar eh, da kuma zai kare eh, su masu aikin lafiya bayan cutar lafiya duk insha Allah nan ma da kwana hudu kwana biyar za mu samu su fiye da yadda ake zato na uku kuma an kara an mai da hima bisa kan yadda za a koyar da wanda za su yaki da wannan cutar a masana'antar lafiyar eh, eh, tarayya hmm. eh, so saboda haka muna da mata aiki wurjan kyan insha Allah ba za a ji kunya ba To, uh, Farfesa, mutane suna ɗan cikin wato rashin ƙarancin ilimi a uh, kan yadda ita wannan cuta take yaduwa misali a shi wannan ƙwayar cuta da ake kira virus. Shin ya za ka wato ilmantar da misali 'yan Najeriya dangane da yadda wannan virus take shiga cikin a jama'a ko kuma yake yaduwa tsakanin wannan zuwa wancan da sauransu ai eh, wato wannan kwayar cutar da ke jawo wannan eh, cutar eh, corona ɗin nan mm. yanda ta kullo wa duniya shine duk ake ta mamaki mm. kafin ita wannan kwayar su fito irin ta guda biyu da sun fito a duniya amma wallahi da suka zo sai suka zagaye afirka ba su faɗo afirka ba mm. wannan yanzu in kuka lura za ku ga daga bayan ya kama ya kama ce eh, birnin sin eh na kasar ta eh, eh ya zo turai eh, ya je daga can kuma banda ya barke ya je america mm sai afirka na sai dai kwaya daya kwaya biyu kwaya uku amma halin da muke ciki yanzu wallahi ana tsoro abin da zai a tafi afirka fiye da yadda ake abin da tsammani saboda haka Eh, kada yi warke kada yi wasa hmm. cutar ta shigo kuma ta fara yaduwa cikin al'ummar eh, eh, jihohi iri ne yanzu nan abin da muke jin tsoro kenan kare barke fice daga mutanen da suka zo daga turai suka kawo cututtukan da sauransu ya shiga cikin al'umma to yanzu wallahi abin ya faru kwamishinan lafiyar da lagos ya fito farko ya gaya mana cewa cutar nan fa zai kubutar hannunmu yanzu ya shiga cikin al'umma to community kuma ya fara yaduwa to in ba mu sa ba da muka dinga ganin eh, eh, mutum suka kamuwa da cutar suna ta karuwa kamar guda uku guda goma guda bakwai sai da mun shiga hanyar na italiya da hmm. kawai sai mu je kawai da dari biyu da dari dubu da ga abin su sun kamu cutar da abin da muke zato kenan kuma wanda suke zama ne a maganar cutar ba gaskiya ba ne kada su yi wasa duk wanda ya kalli america ya ga yadda president america yana zufa kullum yana zuwa ya yi magana da mutane ya san cewa abun ba na wasa bane inda amerika na ji tsoro to wani kasa ne a duniya kuma zai ji tsoro ba na biyu ga ma shugaban kasan eh, ingila ya kamu da cutar na abun ya riƙe shi da tsanani hmm. to ba kowa kowa ne san kansa wallahi kada yi wasa da wannan cutar cuta ce wanda in ta kai da in ta hawa wallahi ba mai ba mai dawo da eh, irin illan nasu da zasu yi a cikin mutum Allah ya tsare to amin a ah, farfesa kamar a ah, waɗanne matakai ne ah, su 'yan ƙasa ya kamata su ɗauka domin kare kansu daga wannan cuta na farko dai shi ne yadda ake ta nunawa a kowane a talabishin ake faɗarkar da mutane rediyo hmm. cewar lalle lalle tun da ka je in ka fito ka tabbatar ta wanke hannunka ka tabbatar ka ta sa wannan abin da ake kare hanci da shi hmm. da kuma a tabbatar da cewa eh, eh, eh, muddin ka fara samun wani mura da ba sai ba jiki tana kana zazzabi kuma a zamana numfashi kana ta daukewa maza maza mutum ya kamata ya san inda ya yi ya samu masana'antar lafiya ya sanar da su da kuma ba magana cewar zan sha magani zan saya wani zan zauna gida wallahi na ka bada abin ya wuce misali na farko to eh, babu magani sai Allah. Hmm. Eh. To, eh, Dokta, misali ana ta ba wa mutane wato shawarwari akan su killace kansu a gida. A likitance, menene tasirin killace kai a da kamar gwamnati ta ba da umarni ga jama'a wadda kuma jama'a sukan bijire wa ire-iren irin waɗannan umarni? Wato, abin da ya faru farkon eh, fitowar wannan cutar a birnin sin sai suka ga cewa idan ba a haɗuwar harbe ana cikin irin cinkoson na sauransu to eh, ba za ka kamu da cutar ba ko kana kusa da wanda ke da cutar kaman wajen mita ɗaya ko ɗaya da rabi haka hmm. to sai aka ce to a ah, ashe idan aka baza mutane aka ce kar ku zo kusa kusa eh, yaduwar cutar zai rabu can sai kuma suka ce a ah, to me yasa za ce kowa su zauna gidansu ba ba gani sati daya sati biyu ko abin zai ragu da ko suka yi haka suka kuma kara eh, tsaftace muhalli suna decontamination wato suna barbada abubuwan da masu kashe kwayoyin eh, cuta ya eh. cutar ya ragu sosai misali in aka yi wannan sati biyu ana samun babban nasara shi ne yanzu kawai na duniya aka dinga bin haka so in mutum bayan da cutar ya zauna gida kaga farfesa abdulsalam nasidi a kawo yanzu da ina da ina ne ake da cibiyoyin gwajin ita wannan cuta a nan birnin abuja so uh, akwai ta masanantar uh, nigerian center for disease control hmm. uh, a nan gaduwa eh. jiya kuma mun zagaya abuja muna so mu kafa wajen guda hudu mu ƙara wajen guda hudu hmm. insha Allah nan sati daya sati biyu za mu yi nasara sati daya ma za mu yi nasara za mu ƙara wajen biyu ko hudu haka to eh, kuma za mu sake eh, kafa eh, wuraren da ba sai lalle an je da nisa ba don a samu a ke abubuwan da ya kamata don a gwada mutum da shi zan da yadda mace da sati da insha Allah tare da Abuja tare da Najeriya za mu gwada cewar mu mai yi insha Allah To eh, akwai maganar shi wannan na'urar da ke taimakawa yin numfashi wato ventilator. Shin eh, kawo yanzu kamar guda nawa aka tanada kuma eh, misali hasashen ku nawa ya kamata a ce an tanada cikin nan kwanaki kusan misali? A da abin da aka duba duk duk Abuja muna da wajen ɗari biyu. Mm. Daga cikin su wajen arba'in ne ke aiki. Mm. Amma maganar da ke yanzu nan Eh, insha Allah eh, masu gyara eh, wa'annan abu sun shigo kuma ina jin fiye da ɗari da hamsin sun riga sun shigo Abuja muna kokarin mu gani ko za mu samu ko da biyar zuwa dubu ɗaya. To a Farfesa Abdulsalam Nasidi muna godiya da ka bamu dama muka tattauna da kai a cikin shirin namu na ina dalili. da fatan da fatan in mun sake eh in mun sake wayoyin ka wani lokaci zaka ba mu dama mu samu mu tattauna da kai mun gode insha to masu kallo da sauraron mu shirin ina dalili a ne kuke sauraro daga nan kafar yanci ta gidan rediyo da talabijin na Liberty da ke nan Jabi a babban birnin tarayyar Najeriya na Abuja kuma mun tattauna ne da farfesa abdulsalam na sidi ta wayar tarho a yayin da kuma yan jaridu guda biyu hajiya madina dauda da kuma hajiya maimuna abubakar waɗanda ƙwararrun yan jaridu ne a suke mana fashin baki da kuma da kan musamman da mazauna birnin abuja da kuma sauran yan najeriya za mu buɗe layin tarho gare ku domin ku buga ku albarkacin bakin ku duk da yake dai ba mu da lokaci da in an bugo sai a takaita bayanai domin kusan lokacin na kusan hararen mu ku bar da inji daga masu kallo da sauraron mu hello wa alaikum salam ya sunan malamin kuma daga yana ke kira kana magana da Mustafa Adam daga nan garin Kogi to almusaba bismillah muna tare da kai almusaba alhamdulillah Allah ya saka muku da alkhairi wannan cuta dai Allah ya tsare mu da ita wanda Allah ya tsare su Allah ya ta lafiya a rinke da sai ne muna dauka kwarai daga suna zuwa yan jaridu wanda muke kwatanta muke da sunan alkhairi mun faɗan gaskiya shin da kina cikin wannan kwamiti anya kun san halin mu da kuwa garkame a abuja muke ciki kuwa na kuncin rayuwa dan an ce ni bi mun bige ya mun garkama kanmu amma gaskiya ana tuna mun gode kwarai da wannan tsokacin ka a ƙurin yan jaridun a Hajiya Madina Dauda da kuma Hajiya Maimuna Abubakar da fatan za ku dan an samu sani ko kudin mu da ci gaba ya hada ya hada sunayen guda biyu ya ce Maimuna da Dauda to kun ji wannan tsokacin shi da fatan za a wa masu su rabo din wato kamar a tunatar da su cewa wajen rabo din mm, akwai wuraren da eh. magana ta gaskiya mm. a kamar yadda muka faɗi ai akwai tsari mm. da ake bi ko ba eh. haka ba mm. gwarin fa a cikin gari yake mm. an fara wannan rabo daga karamar hukumar kwali sannu a hankali zai gangaro ya zo duka sauran ƙananan hukumomi da ke cikin birnin tarayya har zuwa gwarin fan ma insha Allah to bari mu ji ga wani akan hello wa alaikum salam ya sunan malamin kuma daga ina ke kira to almusa ba muna tare da kai bismillah insha mm. Allah ku je mu kamar ita wannan cuta mu har da Allah mu ji har an sa mana sauki dan akwai mutum uku da sun zama mutum shida muna roƙon Allah ta tsaya haka mm. to amma babban al'amari shine babu wani tallafi da ake tsammani kamar gwamnatin tarayya ta ware domin irin su jihar Bauchi muka ba zai sufi daga Baucin Yakubu to bari mu dau waya ta ƙarshe saboda lokaci yana mana halinsa. Hello? Hello? Hello? Hello? A kashe sautin akwati rediyo da talabijin domin mu samu damar sauraron ka. Hello, barka da kai ne mai magana na ƙarshe da Allah ya sunan malamin. to muhammadu sani daga ina muhammadu sani ke sai da da da da hello Malam Muhammadu Sani ba za mu iya sauraron ka ba saboda kana sauraron mu kuma kana sauraron akwatin rediyon ka ko talabin. Hello? Wa salam. Kai ne na ƙarshe minti ɗaya na baka da Allah a gurguje. Sunana Jibrin Aluje Designer daga nan Mara to a malam jibrin eh, a gurguje me zaka ce to abin da zan ce a nan gaskiya a kan harkar rab abincin nan gaskiya yana da kyau a yi hankali da allah talakawa suna cikin wani hali sabida muna biyayya ga gwamnati to ya kamata gwamnati ta waiwaya ta duba hmm. talakawa sai mun fita muke ɗan kalata mu kai wa gida a ɗan to an killace mu muna zaune a gida ba abin da muke ga jami'an tsaro sun kasance mu kamar muna gidan yari ba hali mu motsa to yana da kyau ko hmm. wasu matsalar mu ta rarraba dan abin da talaka zai ci saboda ya samu sauƙin kuncin rayuwa da yake to a To Malam Jibrin mun gode kuma za mu isar da jami'ai za su isar da wannan saƙo naka ga hukumomin da abin ya dace a hajiya maimun abubakar a na baki minti ɗaya da nasa lokaci na mana halinsa me za ki ce a gurguje yawwa to abin da nake so na faɗa wa 'yan najeriya shine coronavirus dai cuta ce wanda ba ta da magani kuma ta shigo najeriya ku yi ƙoƙari ku bi abin da gwamnati ta ce muku kamar 'yan abuja gwamnatin abuja ta ce ku zauna a gida ku zauna a gida idan kuma kana gida ka kula kana da symptoms wato kana tari alamomi eh, alamomi na wannan cuta hmm. kana da mura kana tari kana da zazzabi to ka kira abin da nake so in sanar da mutane ba wai za ka tashi ka je ka asibiti ba ne hmm. ba a zuwa asibiti a ciwon coronavirus ba a hmm. zuwa asibiti akwai nambobi na ncdc akwai lambobi na abuja gwamnatin abuja hmm. ta bada za ka kira wannan number ne sai hmm. a zo gidanka hmm, a zo a maka test idan aka yi test za a tafi da result din za a tafi da test din sai an je an gwada idan an samu kana da wannan cuta positive su za su zo da kansu su ɗauke ka su kai ka asibiti ko kuma inda aka aka keɓe na waɗannan waɗannan masu wannan cutar mutum kar ya ce hmm. wai shi idan yana jin waɗannan symptoms ɗin cutar nan zai tashi je asibiti saboda in ka tashi ka je asibiti fitan kan nan da zaka yi in kana da shi zaka yaba wa mutane hmm. yawwa su ma likitocin da zaka je ka samu tun da su a asibiti suke ba wai yan wannan bane su ma hmm. zai iya to gashi lokaci ma ya mana sa a hajji amadu ban sani ko za mu baki dakika ko goma sha biyar <laughs> to dakika goma sha biyar dakika goma sha biyar shine dai kawai abin da zan ce jama'a ku yi haƙuri mm. ku yi haƙuri komai da za a yi ana yin shi ne cikin tsari sannu a hankali wa'annan koke-koke naku gwamnatin birnin tarayya tana jin ku za ta ɗau mataki kuma kamar yadda maimuna ta faɗi kada ka ji zazzabin nan fa ka ce za ka tashi ne ka rantama asibiti a'a kira za ka yi lambobin nan kyauta ake kiransu ka kira ka ce kana jin zazzabi eh. za a zo da ambulance a gwada ka in ana bukatan kai ka asibiti ne sai a kai ka asibiti mun gode kwarai da gaske masu kallo da sauraron mu a nan shirin ina dalili ya zo a da sa'aya a madadin a baki na da suka zo hajjiya madina dauda da kuma hajjiya maimuna abubakar da suka samu halassan a wannan shiri namu na ina dalili domin da kan al'ummar birnin abuja da ma ƙasa baki ɗaya sai kuma farfesa abdulsalam nasiru da muka kira shi ta wayar tarho ni sami sani da na shida na gabatar nake cewa ku kasance da tashadanci a kodayaushe sai an ina dalili ina dalili ma dalili degli